da za ka yi su ne maka kallon banza ne sai ka bayo ka bi addini sannan kun san wani abu mamaki jama'a yau da yawa yan uwanmu musulmi musamman ina mai bakin ciki in faɗi wannan labari ba da muka in ci mutuncin kowa ba na da wannan ne tun fiye da shekara goma yan uwanmu musulmi da ke wasu ɓangarori na jihohin kogi in ka tafi har zuwa can wajen auci binin da sauransu saboda karancin da'awa ba a zuwa a musu wa'azin musulunci wasu yau suna koma suna shiga cikin addinin christianity to a garin auci jama'a da ke cikin jihar edo na ga irin wannan encounter din a cikin wata coci da wani yaro musulmi ya lalace ya koma ya zama kirista sai suka zo suka ajiye kujera a gaban coci me kake tunani za a yi maraba da zuwan shi ko zagin uban shi suka yi suka ce ka wurin musulmin ka je ga abin da ke cikinsu yanzu nan ka dawo ko ka zo a wurin mu ba su hada maka sadaka ba ne ko kwanan bara din ne kai ba su baka ba shi yasa ka dawo wurin mu banza dan iska suka dube shi complete fool haka zazzagi uban shi ka ce go back to the congregation wai tashi shiga cikin jama'a kaga musulmi ne yoni dai koma christianity amma me yake faruwa ga sai su maraba da zuwan shi ma'ana ka ga anan allah maɗaukakin sarki na ce mana ba za su yarda da kai ba sai ka koma addinin nasu na ka koma addinin nasu sun yarda yanzu ka zauna cikinsu amma kuma menene sun maka kallon banza jama'a da kunne na a cikin garin benin city da ya 2000 da kunne na ji wata tana zagin wata tana ce mata god go punish you na muslim go marry you ta ce allah ya azabtar da ke allah ya sa musulmi ya aure ki jama'a kun ji yadda mutanen nan suke kallon mu wai wadda musulmi ya aure ta kaskanci ya kai gare ta subhanallah me yasa anya musuluncin da muke shi ne irin musuluncin da iyayenmu da kakanninmu suka yi musulunci na izza a ƙasar adamawa a da idan aka samu arniya wani musulmi ya aure ta danginta hakkyauta ta musamman suke mata ko ta jawa gidansu daraja har musulmi ya ganta ya aure ta a da to amma yanzu ka ji irin zagin da ake god god punish you na muslim go marry Allah azabtar da ke Allah so musulmi ne zai aure ki ita kuma sai ta ihu ta ci kwalata ita za ta zaga ta ce musulmi zai aure ta wato ta gama asara kenan sau da haka jama'a kunshi shi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da Allah kafin mu tashi karatu zan yi amfani da wannan damar dan <coughs> yi amfani da wannan damar wajen wata sanarwa mai muhimmanci wanda yake tunda muka buɗe makarantar nan a kusan bara haka mun ɗaya wannan sanarwar lokaci zuwa lokaci a kan cewa da allah duk wanda ya zo gurin nan ya zama ya zo saboda allah ne mu dai nan ba tsogalar faɗa ce ta haɗa mu ba abin da ya haɗa mu shine mu yi karatu mu yi wa'azi mu wa'azantar mu bayyana mecece fahimtar musulunci game da duk abin da muka zo kan shi na biyu mun buɗe ƙofar zuwa wurin nan ga kowa wannan wurin kowa yana da yancin ya zo musulmi ne kai kana da yancin ka zo krista ne kai kana da yancin ka zo dan izala ne dan dariƙa ne dan ko ne ne kai kawai sharaɗin mu shine ya zama za ka zo jin karatu ne ko ba dan Allah ba kuwa ko da za ka zo tsegumi ne cewa bari ka zo ka ji albani ya iya tafsirin nan ko da wannan ce ta kawo ka wallahi daidai ne domin me yiwa in ka zo ka ji ban iya ba za ka haɗu da ni wani wuri ko ka bugo waya ko ka rubuto takarda ka yi min gyara ka ga mun amfana da zuwanka amma gaskiya mun sanya wasu sharuɗa waɗanda za su taimaka mana mu zauna lafiya a wurin kuma mu taru lafiya kuma kowa ya tafi gida lafiya shine idan ka zo za ka shigo wurin nan idan da jaka ne za a bincika jakarka kar ka yi musu idan ka zo za ka shigo wurin nan akwai waɗanda suke jami'an tsaro ne na wurin za su sa ainihin na'ura su scanning ɗinka su bincike ka in sun ji wani motsi suka ce fito da kaza daga aljihunka sai ka fito da shi babu wata matsala wannan wajibi ne a ba su haɗin kai ko ba don mu ba ko don nau'in mutanen da ke halartowa gurin ya kamata duk wanda ya tara mutane ya samar musu da yanayin natsuwa da kwanciyar hankalin da za su zo su tafi lafiya kamar da suka zo lafiya na biyu muka ce duk wanda ya zo da wata na'ura kamar hansar ko wata na'ura ta sadarwa to yi kokari ya kashe ta saboda dalili guda biyu dalilin farko shine samar da natsuwa ga waɗanda ke wurin dalili na biyu kawar da karo tsakanin na'urorin da ke wurin nan na'urorin da ke wurin nan na'urori ne mabambanta kar kai mamaki nan da ɗan lokaci kaɗan wannan tafsirin da kake ji muke yin shi kai tsaye ko karatutukan da muke na'ura za mu zo mu jona ta wata 'yar karama wadda daidai sanda muke wannan wa'azin za a rinka jin shi a wasu masallatai na garin nan ko kuma za a rinka kallon shi live kan intanet a kowane bangare na duniya to ɗazu muke bayanin cewa waɗannan na'urori masu aikawa da saƙo suna bin wasu kafofi ne na iska to sakamakon haka ana samun abin da bature yake kira interface ana samun karo kamar yadda ka san ga karfe ga mayan karfe sai da suna hararar juna sai da suna rawa gaba ɗayan su mayan karfen na rawa karfen na rawa haka duk lokacin da na'ura ta gsm take jama'a idan akwai man fetur a kusa da wurin akwai haɗari saboda na'urar gsm da ka ganta teri ne take zubarwa na 'ya'yan wuta saboda haka akwai yiwuwar ta kama da gobara a gidan mai sai a ce maka kashe ashe san da ake cewa ka kashe don amfanin kanka ne sannan duk sanda ka zo irin wannan wurin sai a ce kashe saboda wannan na'ura ta microphone da wannan na'ura ta amplifier da waccan na'ura ta loudspeaker da waccan camera da waccan radio dukkaninsu idan gsm tana motsi koda tana cikin silence mode ne wato koda ta yi shiru ne to amma ba ta rinka fesa wannan wuta ta jikin microphone din koda da mu da kai ba ma ji a yanzu in ka je aka sa kasar din sai a ga ya lalace wani lokacin sai ka ga in karfi ya karfi sai ga har hoton rawa ike yi shi yasa saboda sun mai da mu jahilai ne fa suke zuwa tsakiyar anguwa sai su kafa mana mas ta gsm sannan ba sa ba mu wani haraji akan haka aboka duk inda aka sa wannan mas ta gsm ba wani filin kawai za a biya kuɗin haya ba duk mutanen anguwa sai a rinka biyan su wani haraji sai an yi musu asibiti da za su rinka shan wani magani saboda 'ya'yan wuta ne suke safa da marwa tsakanin sama da ƙasa amma ido ba iya ganin su amma su masana sun san gaskiya ne abin da nake faɗi amma kaga da yake an mai da mu bican ne sai a zo a kafa a bayan gidanka shi kenan na ka baka dubu ɗari biyu da hamsin ka je kai wa ɗanka na fari aure shi kenan sai ka ce asirin ka yaro na fata an gane allah maɗaukakin sarki kiyaye don haka don girman allah duk wanda ya zo da wayar gsm wurin nan kowane lokaci ne ka yi ƙoƙari tun daga gate ka kashe ta kun ga irin wannan ta faru a muciya wa'azi za mu fara sai da ne wannan sanarwar duk wanda ya zo da wayar gsm ya kashe ta wani yaro da gangan ya ki kashe wayar su waɗanda muka sa aiki a wurin nan sai suka kwace wayar a nan muciya wai sai tafi sai kai report police station sai shi oc na police station din ya ce za a fara wa'azin ina jin an ce a kashe waya baka kashe ba don me kuma shi gani yake muna tsoron a kai wurin yan sanda ne don mutum daga muka faɗo duniya a wurin yan sanda sunan mu yake <laughs> so gaskiya saboda allah don girman allah wanda duk ya zo wurin nan ya rinka kashe waya shi saboda haka zan yi rulin na ƙarshe wanda duk aka karɓe wayar shi to a maiwa da kowa waya shi amma kuma wannan ta zama ita ce ta ƙarshe daga gobe wanda duk aka karɓi wayar shi to ku bani ita in ya tashi kai wa 'yan sanda ƙara ya je kai ƙara ya ce albani ne ya ƙwace wayar karka ce wani ne kawai karka ce wa a makaranta albani albani ya ƙwace min waya don haka kai one on one wannan ita ce sanarwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu